Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Sirrin soyayyar gaskiya Ina fatan ‘yan uwanmu mata za su nutsu su saurara kuma su yi amfani da. Da farko ya kamata mu fara sani cewa mace ɗaya ce a duniya take da wuyan samu amma idan ka samu irinta kada ka kuskura ka rabu da ita ya halatta ka auri mace fiye da ɗaya amma ka sani mace ɗaya ce kawai take yi maka tasiri a rayuwa wacce ranka kullum zai kasance a kanta ne babbar tambaya a nan ita ce shin wace ce wannan ɗiyar ita ce wadda duk da namiji yake muradin samu a rayuwarsa ita ce wacce take koyi da rayuwar shugaban matan duniya kuma ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato na na fatima allah ya kara mata yarda hakanan kuma ita ce wacce kowace mace take fata ta zama kamar ita ga siffofin irinta nan guda goma na ɗaya matar da ta yarda ita mace ce don haka ta tanadi duk abin da ake bukata a wajen ya mace na biyu mace mai hikima da azanci wacce ta karanci mijinta da kyau kuma take kaucewa duk abin da zai haddasa matsala a tsakaninsu abu na uku mace mai taushin hali da nutsuwa wacce miji yake jin nutsuwa idan yana tare da ita abu na hudu macen da kuɗi bai dame ta ba ita mijinta kawai take so ko da akwai ko da kuwa babu abu na biyar shine mace mai haƙuri da juriya babu gunaguni babu mita da kai ƙara ga iyaye ko ƙawaye na shida macen da ta ɗauki kanta likita mijinta mara lafiya domin ya samu kulawa ta musamman da riritawa abu na bakwai shine mace mai saurin ɗaukar ishara tana gane shiru da magana da motsi da yanayin shigowa da fita samu da rashi da kuma yanayin da ake ciki a duniya ko gari abu na takwas shine mace mai sakakkiyar zuciya mara kulli da ramuwa abu na tara shine mace mai wa miji kuzari da ƙarfin hali akan kyawawan manufofinsa abu na goma mace mai riƙon amanar aure da soyayya ga mijinta kaɗai